أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون wanda yake matacce kafin Allah ya shiryar da shi saboda kafircinsa da jahilci da yin sabo sannan muka raya shi da imani da ilimi da da'a shin daidai yake da wanda yake cikin duhu da saɓon da ba zai iya fita daga cikinsu ba, hanyoyi sun cakuɗe masa, sun rikice masa, kamar yadda aka ƙawata ma waɗannan mushrikai abin da suke kai na shirka da cin mushe da jayayya a kan barna, haka aka ƙawata wa kafirai abin da suke aikatawa na saɓo don a saka musu a kansa ranar alƙiyama da azaba mai raɗaɗi.